يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا ya ke wadda kika yi kama da haruna a wajen ibada wani mutumin kirki ne babanki fa ba mazinaci ba ne haka ma mahaifiyarki ba mazinaciya ba ce ke daga tsalkakakken gida wanda aka san su da dangarta kike don me za ki zo mana da yaro maras uba